Um, Assalamu alaikum wa warahmatullah kamar yadda na bidiyo a kan fi network don allah na ku ya kananci mutane sun yi raddi a kan bidiyon nan don allah jama'a na ce ku na fayi kafin na fara bidiyo nake ba wa duk wanda rajistarar sai haƙuri zan ba shi zan ce kuma don allah wanda ran ya bace ya haƙuri ina fatan bidiyon su a cikin profile na ko kuma sai na ce muku kar ku daina mining kuma ku cika da file to abin da su da ku mutum biyu ko uku ko wani sun mun raddi cewar ko in ce ma mutum idan yi da zamani bai magana ma akai akwai wanda ya magana cewar na ce a daina ya fai dan Allah ina so ku kamo wannan bidiyon in dai mutum ya kamo shi ya tura min akawun nan ba na shi yanzu birin kilin na mutane zan tura masa naira dubu talatin daidai kyauta wannan saboda wani gyaran kuskure ne ya ce na ce price come ba zan dinga magana kawai kai tsaye na ce ya kar zan sa muku bidiyon ku dinga kalla kuna wa kanku me shi sani ban ci adina yin fai kamar yadda ya ce kowanne ɗan kripto yana da bakin ciki ni na tabbata na tabbata ko koyi a za a zo a buga nan za mu ci insha Allah cewar ɗan kripto yana da bakin ciki cewar 'yan kudu 'yan arewa kai su ne gaban na bakin ciki mun taba jin kudu dan Allah dan Allah kun taba ji a kudu wani ya fito da wannan katubar da muke zan dinga yin fosun duniya ku saurari wannan sai dai su mutu wallahi wallahi sai dai ku mutu to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu mutanen Najeriya ga baki daya yan arewa dan ba zan kira Najeriya ga baki daya ba yan arewa majority out of 100% yan arewa kuna jina na lura kuna da bakin ciki da hassada yan crypto kuna da baƙin ciki da hassada me yake damun mu ne kuna ta maganan pi network pi network pi network kowa sai ya nuna wai shi masanin computer ko shi masanin crypto ko shi masanin me kowa ya fita ya social media ba abin da kuka sani duk wani ɗan kirifton arewa bai kai ɗan kudu sani ba amma ƙarya ne ka samu ɗan kudu ya fita social media yana ɓata maganan project na Pi Network ƙari in akwai bidiyon shi ɗaya ɗan kudu da yake ɓatawa ka fito ka nuna min wannan bidiyon sai ku yan arewa hassada da baƙin ciki ya mu ya mu Cizowan Germany yana bidiyo yana faɗakarwa akan cewa a je a yi mining na Pi a je a yi mining na Pi ku kuma kuna fitowa kuna ce Pi network is a scam me minin din scam amman kuma fa kuna yi kuna buɗe baki duk wanda zai fito dan crypto yayi magana akan Pi network akwai inda aka indicating aka ce wannan project din ba zai succeed ba eh ba lallai bane ya succeed zai iya succeeding zai iya kin succeed duk wani dan crypto ya rike wannan point din shikenan sai ana maganan ai ɗan dan crypto ba zai yiwu ba maganan Pi network ba zai yiwu ba. Pi kawai sun yi ne da su rika samun kuɗi da ku, su rika shan data da ku. Malam let me ask you. Na ga kaman ka ce ka san kwamfuta. Ka ce kai masanin kwamfuta, kai mai gyaran kwamfuta ne. Ka nuna mana abin da ka ce aka yi mining ɗin Pi network. E lokacin jahiliya. Farkon project na Bitcoin. Ka ce mana ga eh mun sani. Mun san da aka yi mining na eh, BTC. mun sani Ok, kun ji abin da yake faɗa tun da muke da ku a nan gurin mun taɓa ce mu wani dan Allah daina yin fayi kafin na shiga bidiyon nan sai na ce fa duk wanda yake yin ne ci gaba da mai manin bidiyon guda ne guda uku ne ko guda biyu ne wannan bidiyon ya zo ne na hudu dan Allah mu dinga yawa kanmu adalci idan ranka ba ban kama suna ka yi haƙuri gwara ku ba ma kuɗi muka saka muke mani na yi wannan magana akan jiye layi an zage ni zagi na cin mutunci amma bai kai na fayi kuma magana akan fayi da ne magana ce wacce na yi ta mai hankali duk mutum mai hankali zai fahimta ban yi embarrassing ba ban komai ba wala Allah ma kawai wannan challenge in ma nake ba fa ina akan fayi a akan ma masu magana yin fayi ta rashin hankali ita kawai magana in ne magana ta kaushin rai cewar mahaukatan fayi nan kuma lokacin na duka kaina na nema afuwarsu na ce su yi hakuri saboda su gudan baki ta na ce mahaukatan mana fayi kuma wannan mahaukatan mana mana fayi nake magana masu magana zai fito a miliyan kaza za a siyo kaza za a siyo kaza shine kawai to ina ba wa kowa hakuri ni ba zan kara magana akan fayi ba cewar fayi a ɗauke shi matsayin ko ya zo ko ya yi koyo ba to ba ma ina faɗa wannan magana ba kawai an ta bidon wallahi an mun comment akan in kirkto magana wai mai fayi fayi mu mai magana kan fayi na san ne magana kan fayi yadda aka yi mun a j life haka za a yi mun a nan gudu to yanzu ya magana take idan mutum bai sani ba ya duba cikin sanadi ne kuma shi da kai da kuke wannan magana ma ni kila ma nan ma balance na fayi ka ce wallahi fayi na na kuma kana na fare kuwa a duba canan dina ban goge ba a yi scrolling idan ba a tadda watanni kawai irin takwas bakwai ko shekara ɗaya ba ga bidiyon fayi ba da na ce a yi fayi don allah duk abin da suka ga dama su yi kafin su fara wayewa da mutane kai a zo a yi fayi mun riga su in maganar bakin ciki kuna cewa mu yan bakin ciki dan kiripto ƙarya ne wallahi dan kiripto inda ya cika dan kiripto ba wala din wani shiga ya dauko wannan kudin ya zama investor ba a'a ya fara da from beginners ne wallahi ba zai taba bakin ciki ba in yi bakin ciki ba inda zashi to dan Allah ko wannan bidiyon zai zama part 1 part 2 part 3 sako dan Allah isa zuwa gare su bidiyon nan zai zama part part zan saka yi part part saboda bidiyon su ma da suka yi minti goma ne sun haidin din bidiyon ma ba za a iya da da su ma ba cikin wani ikon cikin ikon Allah ba wajen na iya ba na yi muku dawo da bidiyon zan dinga samu ni ya da koyi sai da bidiyon ma zan saka muku zan saka muku sai da bidiyon sun hada da su sun hada da su da haka duk wani na ɓata rai ya haƙu don ƙara zuwa magana kan wani haiwa don cika magana a cikin suna ko ku ba ba da ko ba kuma ka abokai na irin su Ahmad ka abokai na irin su Sunusi da shi wannan da mutane irin wani suna suna magana nan kuɗi yake ba mu don Allah Annabi mun ba dan ma YouTube da muke zo muna musu wa muke aikin nan suna iya biyan mu ba su suke iya biyan mu TikTok suna biya a Najeriya ai TikTok ba sa biya sai dai kai wani yan dabaru ka yi wani dabaru ka samu kuɗi amma ba country ɗan bai risk a jiya ce a abin nan ba zan raba muku bidiyo nan part 1 part 2 part 3 sai ku kalla ku yanke kanku shawara mu haɗa da ku a comment section idan mu ko kuma ni ɗan bakin ciki ne a crypto ku faɗa mu ma na yi wani abu wanda ba daidai ba ina ba su haƙuri kada kuma radi ya ƙa'i kwantar da hankalinsu wallahi ni hanyar da ba ta kamar ba ya yi man kasafi na yafe masa kasafin ma da yaman ma na yafe masa ko gana na ce ana tara kuɗi da mu a cikin wai a je abin nan ba na bukatar ma dai kawai kun gane wanda ko wani raddi ma da zai zagi jawon wata magana na ba shi haƙuri ya yi haƙuri kuma kowa ma na ba shi haƙuri don Allah ya haƙuri amma mutum bai haƙura bai bi ni command section mu tattauna da shi ba shi haƙuri ta yadda yake so mu ba shi haƙuri zan ba shi haƙuri ya haƙura kuma a ci gaba da mayin pipe ban taɓa cewa pipe fuska ba ne ta haka kawai saboda ma ku sani idan na zo tuttok ma ban ma dan Allah annabi tun da na zo tiktok na yi bidiyo ya fi guda talatin ko arba'in ko hamsin ko dari. kun ji mana ce da Allah ku yi following dina dan Allah dan annabi kun ji na ce ne ku following ina son followers ba ina so ba ba na so ba amma me ne sa in sa kai mun followers kuma ni ba karuwa ka ni ba to me amfanin yin haka amma ina burge ka ku kana jin daɗin kana maina za ka iya cewa kai following dina je ka youtube gani tun muna cewa wani subscribe mun dina ma saboda in ka samu ce maka subscribe ba karuwa zai ba to shi mai amfanin wannan abu ta ga kawai kowa ya haƙuri ka shiga setin ka je ka duba masanin kwamfuta to barin gaya ma naga kuna maganan crypto crypto fa mun san crypto majority wanda suke mining pi network sun san meye crypto sarkin mai tunda kai baka san meye blockchain na crypto ba kuna maganan cewa wai a ah, bitcoin market cap nashi biliyan kaza kaza ya za a yi yana naira dala a yanzu haka a kuɗin duniya kripto yana naira miliyan goma sha tara ya za a yi kuma a ce farashin shi ya fi ƙarfin kuɗin eh, eh, Pi Network. To malam, ina so ka gaya min a Najeriya, kam Najeriya, mutane nawa ne suke da Bitcoin kwaya ɗaya kacal ko guda. Malam, ina so ka gaya min a Najeriya, kam Najeriya, mutane nawa ne suke da bitcoin kwaya ɗaya kacal ko guda dubu goma ko dubu biyar a Najeriya mutane nawa ne suke da shi. Lokacin ina so ka gane da mutane suka san me crypto. Majority 'yan arewa ba a san me cryptocurrency ba. Ba a san me bitcoin ba. Ba a san yanzu amma masu yin crypton suke siyan kwan su sayar. Ba su sanya za su shiga Binance ko wani exchanger su yi P2P su sai cikin bidiyon nan ya ce min ni ina da ilimin kwamfuta na kaza kawai ba shi ne fa'ida ba kawai dai a yi haƙuri ya yi barin na fiye da bakwata ne amma ni ba haka nake ba kawai har yanzu ni abota ma in yana son ba na biyu profile na yau ba ta yi mun magana za mu yi abota mai karfi da shi ta duk wani ɗan online ba na raina shi sai in ga zai saki layi zan zo in ce masa wane abin da kai ba daidai ba ne ga kaza ga kaza don haka kawai ina bata ma da kowa ne kowance ko ku sai mun haɗa kuma bidiyo na gaba arewa computer sign out